sama da jami'ai 583 ne da suka fito daga kasashen afirka irin su kamaru mali ivory coast congo guinea da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya suka samu horon dubari yaƙi da ta'addanci tsawon watanni goma a makarantar horas da sojoji ta insuwa da ke garin agades wannan horon na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaron ƙasar niger ke yaƙi da ta'addanci ministan tsaron ƙasar niger alkasim indatu shine ya jagoranci bikin abin farin ciki ne bisa abin da idanuna ya gane mini daga wurin jami'an da aka yaye waɗannan jami'an da aka yaye za mu rarraba su zuwa fagen daga kuma wannan horon ya kasance ɗaya daga cikin ƙudurorin gwamnatin ƙasar Nijar na samar da wadatattun jami'ai domin shawo kan matsalolin tsaron da ya addaba ƙasar nan kuma ya ƙara adadin jami'an tsaron da muke da su da haka na ja hankalin jami'an da suka samu horo na su dage wajen samarwa ƙasar nan ingantaccen tsaro. litana Kwalonar Habibu Asman shine ya horasu da jami'an ya bayyana irin abin da aka koya musu. an nuna musu kwatamci da dama na aikin soja sun tabbata da sojoji shine suna iya su aikin soja wadda ake so shine ya samu mun ka gwada musu drapo national wannan symbol na kasanmu aikin nan ya ida kenan yanzu abin da ya musu saura kawai a aika su duka cikin bataliya-bataliya na sojoji don su ƙara ma aikin mu ƙarfi abinda nake so gare su su aikin su da zuciya guda su ɗauki aikin nan da ƙarhi don saboda aiki in an yaba da shi ya yi albashi karhi kuma aiki wanda suka na ƙasa ne shike kuma wannan ƙasar mu ce masu sharhi kan al'amuran tsaro na ganin wannan a matsayin hanyar da za a magance matsalar tsaro da ƙara adadin jami'an tsaron da ƙasar Nijar ke da su da kuma ba su wadatattun kayan aiki domin tunkarar 'yan ta'adda. Ibrahim Manzo Jallo mai sharhi kan al'amuran tsaro a Agadez. Muna wata wannan bayan Allah da aka ida ma horo yau su samu kayan aiki su samu makamai masu ban tsoro wanda za su tada ma 'yan ta'adda hankali su maido lahiya a kasashen mu ya kamata mutane kuma su da kansu su tashi tsaye su kama ma hukumomin mu abin da ya kamata su kama musu menene su zanga ba su rahoton duk abinda suka gani ya wakana maza maza su tuntuɓi jama'an tsaro. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar.